يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك يبود قوديا تنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكوى ميمها للتم واندى يرايا مزوى وانا يمتي مي البركة yammacin lahadi bakwai ga watan rajab hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2023 allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da markazin salafiya wacce take lamba 46 titin majarar tudun wada zaria Allah ya ƙara haɗa mu da iyayenmu da malamanmu da 'yan uwa da abokanan arziki domin ci gaba da karatun littafi mai albarka na akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 360 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara haskaka kabarinsa ya yadda da shi ya ƙara masa martaba da daraja a wajen shi yau mala yanfa umalun illa man atallaha bi qalbin salim ya Allah mu kuma da muka haɗu a ɗaya daga cikin masallatai waɗanda suka fi tsarki a bayan ƙasa mun haɗu domin ƙoƙarin fahimtar addininka da ƙara samun kusanci zuwa gare ka ya Allah kamar yadda muka haɗu a wannan waje mai albarka ka haɗa mu a Janar firdausi gaba ɗaya da mu da masu mu da masu saurare gaba ɗaya ya Allah ka sanya wannan majalisan namu ya zama ƙarin kusanci zuwa gare ka ya zama wani tsani da za mu taka mu ƙara samun yardarka da albarka ta duniya da lahira Allahumma amin wannan shine majalisinmu na hamsin da shida Allah ya karɓa mana kurakuran da muka yi kuma Allah ya mana gafara ga wata takarda da alama ta karta kwana ce mai tambayar yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam dan girman Allah ina son a yi mun bayani akan wane ne Allah na biyu ina son a yi mun bayani akan kaddara mai kyau da kuma akasin hakan na uku dan Allah a taimaka mana da yawaita magana akan girman Allah ana yi karatun shekara ɗaya a gaskiya to ta wani bangai na za a fara to amma da aka miko takardar na gani sai na ji kunyan Allah gaskiya a tambaye ni akan Allah ban ce komai ba ba don haka ba da ba zan karanta tambayar ba babu mamaki maganar minti ɗaya da za a yi ta ƙara taimaka mana wajen sanin Allah to bai kamata in mana rowa ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah wannan suna babu shi a bayan ƙasa babu shi gabas da yamma kudu da arewa a ko'ina in ba ga Allah ba rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadati hal ta alamu da samiyya tun daga sunan aka fara kai ka taba jin wani sunan shi Allah in ba Allah ba hal ta alamu da samiyya babu Allah subhanahu wa ta'ala buwayarsa ta kai buwaya izzarsa ta kai ta kawo amma da izzar da buwayar da kasaitar ba wani ne zai maka bayani ba ayyukan shi za ka kalla ka gane girman shi albaharatu ta dullu alal ba'ir ta dullu alal asir idan ka daga kai ka kalli sararin samaniya ka kalli yadda aka kera ta ka kalli yadda aka aje taurari ka kalli yadda wata take tafiya rana ta fito har ta faɗi tun da take ko a dare dubu da ɗaya ko a shafa labari shuni ba ka taɓa jin wani ya ce su suka yi wannan aikin ba wani injiniya ne ya yi amma duk wani gini sai ka ji an ce ai ga architect ɗin da ya zana ga wanda ya yi supervision ga wanda ya yi kaza blok nawa aka sa siminti nawa to wani ya mana bayani a can sama to wanda ya halittar da kanshi sai ya faɗa maka yadda ya kera ta ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها سيسا الله تنأبركم يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وصل me abin yake magana wanda ya kera samman shi yake maka bayanin ya aka yi aka yi su kwana nawa aka yi me aka sa a cikin ƙasa wani wasu turaku aka sa waɗannan taurarin don me yasa aka sanya su a ado kadai ne ado ne sannan kuma da su zama masu isar da saƙon Allah gare ka domin ka ƙara samun yakini da yarda da cewa Allah shi ne mahalicci wannan kaɗa ne daga cin aikin Allah kana zaune iska za ka kaɗa kai dai ka san ba jaruman garinku ba ne suka kaɗa wannan iska to sai wanda ya yi iskar sai yake ce maka shi ne yake kaɗa ta wa arsalnar riyaha da ha wa ya taba cewa arsalnar riyaha in ba Allah ba ruwan sama yana sauka ba wanda ya taba ce maka mu muka Allah kuma da yake shi yayi sai ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maytan kadhalika al khuruj duwatsu kana ganin su gabas da yamma kudu da arewa ga dutsen madarkaci ga dutsen kwatarkwaci ga dutsen kaza ga dutsen kaza ba wasu waɗanda suka taru suka yi dutsen amma Allah ba me yace mata wa min jibali judadun biwan wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud har kalan sai da aka yi maka bayani da zane-zanen da jan da duka aka yi maka bayani aka zo aka ce maka kai duk wannan ba waɗannan wani pinci ne daga pincinan pinci ne na abin da Allah ya yi amma in kana so a yi maka shakundun a rufe bayani walau an na mafil arbi min shagaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min to abu hari ma kalimatun ba. aka koma magana a kan ilimin ikon da umarnin da ake bayarwa a cikin sekon daya a cikin sekon ashirin sekon talatin wasu umarni ake bayarwa a bayan ƙasa yanzu kawai a garin nan a zaniya misali a sekon ɗaya ka san umarnin Allah da yake faruwa a sekon ɗaya a sekon ɗaya ko ba sekon ba mini sekon ko ƙasa da haka a cikinsa akwai umarni da kai numfashi ba, duka mai numfashi akwai umarni da ka gani da akwai umarni zuciyarka ta buga akwai umarni jini ya yi circulation a jikinka akwai umarni ka yi motsi kai umarni in yi wannan maganan da nake yi a cikin second-second to mutanen kaduna fa to mutanen arewa mutanen najeriya mutanen so ita kanta duniyar kuma me take a cikin halittar allah idan da wani dan adam ne ya mallaki duniya wallahi wallahi wallahi sai ya manta da ita saboda kankantanta kun fahimta inda dan adam ne ya mallake ta a ce yana da sauran abubuwan sannan kuma yana da dabi'ar mantuwa sai ya manta da duniya saboda inconsequential ba ta da kima ba a san da ita ba a san da ita saboda ne duniyar ta da abinda duk kake gani a ɗauke ta a sanya ta a ɗaya daga cin halittar halittun Allah to ita kanta halittar ba ta san ma duniyar ta shigo ba ko da rana rana za ka sanya duniya duniyar nan gabas da yamma kudu da arewa so miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikinta to ita kuma rana akwai halittar da ta fi ta girma sai sa in ka ji Allah ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ra me yasa aka a cikin taurari gaba ɗaya sai aka ce shi'ra wannan shi'ran to duniyar mu gaba ɗaya za a ɗauke ta a sanya ta a shi'ra so tiriliyan shida trillion shida rana za a sanya ta a cikinta su wajen eh, miliyan bakwai cikin shi'ra shine sai Allah ya ce walau anna ma fil ardi da a ce duk abin da yake bayan kasa min shajaratin da yake larabcin qur'ani ne Allah bai ce walau anna ma alal ardi ba sai aka ce walau anna ma fil ardi li ad-dakhila fil ardi wa duk wata bishiya da saiwarta wanda ta shige cikin kasa da wacce ta yi ratta a bayan kasa kana ganin ta duk a mai da su fensira da birka eh, walau an na makil arzi min shajaratin aklamun walbahru ya mudduhu min ba'dihi a abuhurin sai tekun duniya gaba ɗaya albahru liste ragin jami'in jinsi buhurin duniya kogin duniya duk wani inda ruwa yake shi kuma ya zama tawada ta rubutu ko to sai in aka tara ruwan duniya na kogin duniya atlantic ocean red abin nan sea dukkansu to sai a zo a yi irinsu kuma so bakwai ma na fidar kalimatin ba ba a ma fara ba a yi ta rubutu a nemo masu rubutu to abin tambaya yanzu bishiyoyin da suke zariya kadai fensir nawa za a yi da su wa zai bani ansa wanda ya fara tunanin adadi mu ce da shi wajen likitoci su duba din in ka fara tunanin adadin akwai matsala fensir nawa za a yi fensira nawa za to sai a yi ta rubutu a yi ta rubutu ma na fi da kalima kan sai sa Allah ya ce ma halkukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida ta yadda ku da halittar ku gaba ɗaya kamar yadda aka ce kun faye kun duka haka ne ba wani kayan gabas ba ne قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره أما جد كلا لما يقضي ما أمره karatun bai kare ba falyan lurin insanu ila ba'ani ka kalli abin da kake ci ya ake ake wake ya ake ake rake ya ake ake gujiya ya ake gero shinkafa ya ake yaushe ya akai ake kera su ya ake ake lemu apple ayaba ya ake ka taba jin ka tauna ayaba akwai kasa a ciki ya ake haka ya aka yi wannan ɗanɗanan shi daban bayan tuska ko yuska jima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul duk waye wannan dukkan manta da wannan dawo jikinka ka kalli yanayin kirarka wa fi a afala tusiru wani effort kake yi ka gani yanzu na tambaye ka kai mai kallo na wani kanikanci kake ma ya kalle ni yanzu kai ma haka ka gani yanzu aka tambi kowa ya yake gani bai sani ba to waye baka gani shekara goma sha biyar da suka wuce ka san ba haka kake ba me yake canza ka waye ya zo ya taba ka kai kauri kai kiba kai tsawo duk waye ya wannan ka taba jin kana bacci ana janka din ka kara tsawo kana karami har ka kara tsawo bi yaushe aka yi wannan zuciyarka tun kafin ka zo duniya take bugawa kuma ba za ta tsaya ba har sai ka har sai an zara rai rai ya fita zuciya sannan daga baya take daina bugawa ta taba gajiya ta taba dena waye ya bata ikon ta buga waye ya kula da ita gemu yana fito maka ko gashi ta taba jin gashi sanda yake tafiya yana fitowa biwaye wannan amin duka waɗannan jama'a wallahi ba komai ba ne in ana magana akan allah ga mu yanzu muna rayuwa a bayan ƙasa to da kafin mu suwaye an taɓa yin wasu al'umma ina suke su ɗin can su ɗin kafin su akwai wasu kafin su akwai wasu duk ina suke ya ake ba a samu ko mutum da ya ce shi bai shirya tafiya ba sai gobe ashe dole akwai wani ƙarfi da yake sama da kowa wa huwal qahiru fawqa ibadihi yana sama da kowa ba wanda ya taba cewa to shi yanzu dai duk da likitoci sun ce ajali a shi yayi shawara sai gobe shi yayi shawara ba yanzu ba to shi rayuwar taka ba kai kake tafiyar da ita wa yake tafiyar da ita kana bacci ka tashi me ke faruwa in kai bacci wa yake dawo da ranka wa yake kaza wani ya taba baka labarin me ke faruwa wani ya taɓa baka labarin cewa shi ya sa ka kai bacci amma shi wanda yake sa kan me yace wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum fin nahari wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyaqba ajalun musamma shi ya faɗa masa shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya san ba yadda za a yi musanshi san shi kyakkyawan sani shi ya sa ya jibinci al'amarin yi mana bayani a kan shi wani waje a fayyace zance a kan siffofinsa a kan ayyukansa wani lokaci ya makan shi kirari da kan shi wal awwalu wal ahiru wal zahiru wal babin wa bi kulli shay'in waɗannan bangarori ne da suke nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ka zo maganarsa an ce maka ga maganar Allah maganganu nawa ka ji a bayan ƙasa kai ka taɓa jin maganar da ta kama da ƙur'ani mutane nawa aka yi a bayan kasa suka ce su dalilin musuluntarsu kawai lafazin ƙur'ani sun ji ƙwaƙwalwarsu ba ta taɓa jin irin wannan lafazin ba ba magana ce ta ɗan adam ba waɗanda suka ƙi karɓar musulunci su ma duk da haka sai da suka yi itirafi suka yi da cewa wannan lafazin waɗannan jimlolin ba su fajin su ba to ina maganar masu magana ina masu fasaha har yanzu yau shekara dubu da wani abu an kasa samun wani wasu su ce bari mu shiga bari mu yi itikafi bari mu shiga wani lab sai mun kero qur'ani irin qur'ani sai mun samar da magana irin irin babu ko da aya ɗaya an ce kuma kowa ya zo da koda da aya ɗaya amma an kasa Allah ce shi ya sa ba abin da ya kamaci bawa irin yarin sunar da zuciyarsa a gaban Allah ya mai da al'amarinsa ga Allah ya yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicinsa kuma shi ne majiɗancin al'amarinsa kuma a wajensa ne zai samu ɗaukakar duniya da lahira ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar rinsunawa ta hanyar zubewar zuciya a gaban Allah a nan ne ake samun ɗaukaka kalla la a wasjud waqtar kai magana akan iliminsa kai yanzu tsukakken ilimi kake da shi muna nan yanzu muna zaune a cikin masallacin nan ina kallon ka kana kallo na kai baka san me a zuciyata ba ni ma ban sani ba kuma duk duniyar nan ba wani heart reader har yanzu sai dai card reader na zabe amma heart reader sai dai ya reading din bugawar zuciya amma zuciyar yanzu me take tunowa akan wani kauna ko kaza ko kaza ko kaza za a yi ta yin effort a kai a kai amma hakikanin lamarin dai ba za a samu ba amma Allah fa inna Allah la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al aziz aziz al hakim kana zaunan nan wani abu na faruwa a baya na yanzu ban san me ke faruwa wani yana wajen masallaci bai san me ke faruwa a ciki ba mu ma ba mu san me ke faruwa Tukakken ilimi amma allah wa inda ku mafati filgai la ya'lamu ha illa hu wa ya'lamu ma fi barri wal wa ma tasbuqu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin akwai fasaha anan da balaga allah ya ce inda hu mafati filgai shine yake da masana'n mabuɗan gaiwa la ya'lamu ha illa hu ba wanda ya sani sai shi wa alamu ma fil barri wal bahr Allah shine masanin abin da yake bayan kasa da abin da yake cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin ba a taba yi ko so daya wani ganye ko lilin kaza ko na zakara ya fado illa ya alamu ha sai alface Allah ya sani kafin ya san kafin ya fado wala habatin fi zulumatil ardi ba wata kwaya da take cikin kasa face Allah ya san ta ya san da zamanta ya san inda aka ya shi ya aje ta yace ta tsaya nan kuma ba ta motsi sai da izinin sa ba haka ba kadai ba wala ratbin wala yabisin wani abu danye wani ice danye wani abu busasshe kai ma ka shiga cikin ratbin tunda kai ba busasshe bane da jini a jikinka ko kuma ana nufin bishiya ganye busasshe duk wani ganye da yake jikin yake reto a jikin bishiya ko wanda ya faɗo an san bishiyar nan adadin ganyenta nawa ne yaushe wannan ganyen zai faɗo in ya faɗo zai faɗo rabi a bushe ne rabi bai bushe ba in ya faɗo wace akuya za ta ci akan mashin zai faɗo ko akan mota ko akan kaza waye zai zo ya taka duka sai Allah bai ce illa ya sai ce illa fi kitabin mubin an riga an rubuta ba wai maganin ilimi ake magana ba a rubuce yake tuntun Allah ke kenan shi ya sa za ka gane abin da na ce magana a kan in aka ce waye Allah to ai karatuttuka ne masu masu yawa kana tafiya ka tashi yanzu daga nan ka je kaduna misali ƙwayar ƙasa nawa za ka taka ko motarka za ta taka bishiyoyi nawa za ka wuce ruwan da yake motar motarka za ta taka me adadinsa a ina za ka samu haɗu da wane me zai faru a ina za ka tsaya ina za ka tsaya ka sha mai duk me zai faru duka wannan abin ki diddigagge ne sananne ne a wajen Allah waɗannan ayoyi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ake so a yi amfani da su wajen tabbatar da kadaituwar Allah ka yadda da cewa Allah shi ne mahalicinka wa min an khalaqakum min an kuma min turabin thumma idha antum basharun ka kalli wannan ka kalli dare wakti lafu alsinatikum wa kuma sabawan harsuna waye ya tsaya ya kirkiro nufanci waye ya kirkiro yarbanci waye ya kirkiro hausa waye ya kirkiro fulfulde waye kirkiro barbanci waye ta taba jin wasu a ce ga wasu mutane uku hudu yanzu su suka tsaya suka kirkiro wannan yaran suka yadda cewa to mu rika kiran eh, kofi da kofi misali mu rika kiran wannan tishu da tishu ko eh, hankacin ko yaushe aka yi wannan ittifakin aka ce to yanzu jama'a mu tsayu mu tsaya mu kira hula hula mu kira agogo agogo yaushe aka yi wannan to ya aka yi wannan ilimin ya watsu Allah magana akan kaddara alkhairi ko sharri yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa duk abin da ya zo daga wajen Allah alkhairi ne wa sharru laysa ilai yadda da kaddara hutu ne a cikin zuciya in ka yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara kaza amma kuma rashin sanin abin da Allah ya kaddara shi kuma yana taimaka maka wajen ka tashi kai ibada ka tashi kai aiki yanzu idan mutum ya tashi zai je nemo mai yadda ake wahalar mai zai je gidan mai kaza misali gidan man kaza a ilimin Allah Allah ya san cewa ko ka je gidan mai na wani ba za ka samu mai ba to inda ka riga ka san wannan za ka fita to ashe akwai hikima wajen rashin bayyana mana abubuwan da za su faru na kalla, sai ka tashi kai effort ka tashi kai wani aiki kila akan hanyar ka na neman kaza baka samu ba amma kuma za a kawar maka da wani sharri kila da ka zauna baka tashi nemo man da in ka je ma ba za ka samu ba kila wani abu zai fado a kanka ba komai a saman ka kila wani abu zai fado a saman ka inda baka tashi zuwa neman mai ba da zai fado ya cutar da kai to sai Allah ya ce tashi ka je nemo mai amma in ka je ba za ka samu man ba amma ka matsa daga wajen don wannan abin kar ya same ka kaga kaddarar alkhairi ce gani to shi yasa sai ka sai ka yadda da hukuncin Allah da da kaddararsa kuma ka kyakkyawar mika eh, wuya ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yarda da kaddarorinsa ya ƙara mana kusanci na zuci zuwa gare shi ko shakka babu yana da kyau a bawon Allah ya yi ƙoƙari ya samu wasu abubuwan da za su rika taimaka mashi wajen ƙara sanin Allah ƙara sanin Allah ta kowane hanya kowace hanya ta ɓangaren ayyukan Allah subhanahu wa ko abubuwan da suke faruwa a bayan ƙasa ya kasance a koda yaushe kana samu wani abu da zai ƙara nuna maka girman Allah kana tafiya ne kaga wani dutse shi bai gangaro ba shi bai kaza ba ina jin sati biyu da suka wuce mun tsaya a wani waje can da su malam sai muka ga wani dutse ya gan abin nan ya rabe a daidai wajen dan magaji wajen kanuka wannan dutse a rabe ba raba shi aka yi ba gashi nan kowa haka yake ganin shi in kana tafiya hanyar jos haka za ka rika ganin wani dutse shi bai gangaro ba shi bai abin nan ba kuma ba kai ka san a hankalce in ka kalla sai ka ga ai iskar minti biyar goma ma za ta iya rikito da shi amma ba su taɓa zuwa ba to kila abin da ya rabo wannan dutsen da asalin gangan jikin dutsen kila tsoron Allah ne wa inna min halama ya habibu min khashyatillah kila wani dutsen da ya fashe saboda tsoron Allah ne to irin waɗannan abubuwan su zama darussa ko na ko da yaushe kana samun karatu kana ɗaukar izina in kana karanta ƙur'ani kuma ka rika bibiyan ayoyin da suke magana a kan ikon Allah da mulkinsa da iliminsa in ka ci karo da waɗannan ayoyin sai ka rika ɗaukan izina Allahu ya alamu mata amilu kullu unsa وما تذيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كان كرنت وانا كان سام karatu كان كرنت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال هذا للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن كان كرنت سونا ين كان حلرتو da girman Allah da izzarsa da buwayarsa tare da tasirantuwa da ma'anonin sunaya wannan ko shakka babu yana ƙara taimaka ma bawa wajen sanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jawuwar zuciya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk lokacin da zuciya ta samu wannan ni'imar to babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya mama abocin wannan zuciyar baiwa mai girma kan kujera ne قال المصنف رحمه الله تعالى وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس في طريقه ما قد التقن وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل وإن جلس في المسجد وليس, وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في أعراض الناس ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن والله الموفق لذلك إذا ba من ba malam bai gushe ba har yanzu bayani akan siffofi da ɗabi'u da halayen da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya siffanta da su saboda ɗabi'u na ɗalibi ko ɗabi'u na mutum suke mutum su suke bayyana martabar mutum su suke bayyana kimarta su suke nuna darajarsa ta ɗabi'unsa to ina ga kuma a ce ɗalibin ilimi ne shi yasa ko al'umma ce misali abinda yake nuna martabarta da kimarta ɗabi'un ɗaiɗaikunta yasa shauƙi yake cewa wa iza usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila duk lokacin da kaga ka shigo wani gari ko ka shigo wata alƙarya ko ka shigo wata anguwa sai ka ga wannan anguwar da mutanenta ko mutanen anguwar suna da matsala ta ɗabi'a to fa'aƙim alaihim ma'taman wa'awila ka yi musu ka je ka kafa rumfa ka fara karɓan gaisuwa saboda sun yi babban rashi kuma ka yi musu kururuwa na bakin ciki saboda ɗabi'a ita take mutane to malam yake cewa eh, ina jin mun fassara tun daga wa'uhibbu har zuwa inda malam ya ce eh, wa imma jalisun ya bisu nafsahu fil masjid idan ka zo kai karatu a gaban malam eh, ba ka san ka fita ko dai ya kasance abin da zai sa ka zauna a masallaci kai sallah ko da na fila ta biyu ko kuma ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kana tsoron kada idanka ya fito ya yawo a gabas da yamma kudu da arewa har kai gane-gane ina jin a daidai wannan gabar muka inda muka fara magana a kan muhimmancin kai mai gani ka kama idanka su kuma waɗanda ake ganin su yi abin da Allah ya ce shi yasa al'umma ba ta ci gaba sai kowa ya yi abin da yake wajibi a kan shi mai mulki ya yi abin da yake kan shi talaka ma ya yi abin da yake kan shi malami ya yi abin da yake kan shi ɗalibi ya yi abin da yake kan shi mata ta yi abin da ke kanta miji ya yi abin da ke kan shi ‘ya'ya su yi abin da ke kansu iyaye su yi abin da ke kansu makwabci ya yi abin da yake shi shi ma ɗaya kullum wannan shi ne adalci amma ba a yi ta nan naga magana a kan wani bangare a manta da bangaren ba rayuwa ba ta yi wa haka saboda haka an ce ƙullin mu'minina ya gugu min amfari sai aka ce wa ƙullin mu'minati ya gudu min ka ta ji balance ya wala yi dina hun karka saki idanka yana farautar abubuwan gani waɗanda ba su halatta ba su kuma waɗanda idanun ke farautar su daga na gane su kuma su shigan kirki su yi shigan mutunci wanda wannan shine abin da ya kamata ko shakka babu a karmakalla bismillah ko shakka babu duk lokacin da ya kasance shigan shigar da mata suke yi ba shiga bace mai kyau shiga ce wacce Allah da manzansa ba sa santa to za ta yi tasiri akan tarbiyyar al'umma za ta yi tasiri akan ɗabi'un al'umma kuma karki yadda ke zama kece sanadiyyar da wasu daga cikin bayan Allah za su saba ma Allah ta sanadiyyar shiganki mun fahimta annabi musa alaihi salam yana cewa kamar yadda allah ya ba mu labari rabbi inni bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin rabbi bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin kar ka taimaki mai laifi shi kullum idan aka samu banna a bayan kasa ana so ka ba da ka ne wajen dakile ta da rage yaduwarta ba ta zama kai ne wanda ɗaya daga cikin waɗanda za su ƙara haɓakarta sai sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mana bayani mu waɗanda a ƙarƙashinmu akwai mata sawa'un matanmu ne ko ‘ya'yanmu ne ko ƙannanmu sannan da su ma matan san irin shigar da ya kamata sannan su san waye ya halatta ya ga adansu sai aka yi ta bayani kaza kaza au kaza au au au au domin a fayyace maka zance kada wata ta ce ba ta gane ba ba a tsaya nan ba har tafiya sai da aka koya miki ya zaki tafiya wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukfina min zinatihin kar su rika tafiya katab katab din su rika bayyana yanayin abin da suka suka yake jikinsa na ado har tafiyar sai an koya mata sai an koya ma sai an koya miki bil ahra duka wannan domin a kare martabar al'umma daga fadawa cikin saban Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu malam yace khashyata an yaqa basaruhu ala ma la yahillu lahu aw mu'asharati man lam tahsun mu'asharatuhu da wannan lafazan na malam yana so ya nuna maka idan ka gama karatu a gaban malam daga cikin abinda zai sa ka zauna a masallaci ba za ka fita ba ko dai i'maran liwaqtik ka raya lokacinka da abinda zai maka amfani ko kuma ijtinabal lil ƙoƙarin kauce ma abubuwan da za su shagaltar da kai ko kuma istina ban lima ni almahasi ka kauce ma inda ake kirda don ake tunanin cewa za a saba ma Allah daga cikin dalilai habsun naf na zuciya da takura ta kada a ba ta damar ta kiwo a kan abin da bai halatta ba na ƙarshe shi ne abin da malam ya ambata mu'asharatu Mallam tahsun mu'asharatu mu'amala da wanda bai kamata a yi mu'amala da shi ba ashe a matsayinka na ɗalibin ilimi a matsayinka na mai hankali ko ba ɗalibin ilimin ba ne ashe bai kamata ya zama kana da sakacciya buɗaɗɗiyar mu'amala ta ɓangaren kusanci ba amma ta ɓangaren kyautatawa da zumunci kowa ka zama turaren wuta kowa ya ji ƙanshinka kowa ya amfana da kai kai ta raba murmushi amma zama na kusa majalisa majalisar inda za ka zauna to ka zaɓi waɗanda za ka yi tarayya da su su zama mutanen kirki mutanen arziki malam ya ce fa hukumu an ya kuza ala nafsihi fi julusihi fil masjidi an la yaquza fi ma la ya'ni to in ka zaɓi zama a masallaci ka sani masallaci na da kadasa suna da masallaci na da matsayi a wajen Allah zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kuma Allah subhanahu wataala yana cewa inna ma ya'muru masajid Allah man aman al-i'mar i'marul masajid raya masallatai da yana da bangarori da yawa bangaren gina su bangaren A yin sallah a ciki bangaren itikafi a ciki bangaren yin duk wani abin da Allah yake so a yi a ciki da yana cikin raya masallaci sai to karya kare kuma a cikin masallacin kai ka bar waje ka dawo masallaci kuma ka kutsa ma abin da bai kamata ba wa yahdar alwaqi'ata fi na malam Allah yace a hirdinka kar ka bari ka rika kutsawa cikin mutuncin mutane kar ka zama sarkin fawa a hannunka akwai wuka kana yanka naman mutane yadda ka gada wanda wannan na daga cikin manya-manyan masifu da suka samu wajen zama a cin al'ummar sai a zauna minti talatin ana tattauna a kan wani kawai a majalisa ya je ya dawo mai yayi mai yake ciki ne kawai a wannan magana to inda ma akan alkhairi ne da sauki amma wane zai masa mummunan fasara wane zai kaza wane zai kaza zikruka akhaka bima yaka sahabbai suka ce ya rasulullah me kake tunani idan in kana fi akhi ma aqul abinda nake faɗa gaskiya ne yace a duk da haka ko da gaskiya kake faɗa hakan yake wa yace ka maida naman shi abinci da za ku rika iyalan yadda kuka dama duka domin kokarin kare mutuncin mutane wanda yana daga cikin manya-manyan manufofi na shari'a kare mutunci kowa ya sani cewa akwai hudud akwai iyaka na abinda za ka iya tattauna a kan wani sai inda dalili kamar da muka sha bayani wajaje guda shida wayanda malamai suka ambaci cewa babu laifi idan an tattauna akan wani a majalisa alfadhu laysa bi ghibatin fi sittatin ko har zuwa ƙarshe malam yace wa yahdara an huba fi hadithi duniya wa qubulil kalam yayi umu yayi sai umumi tattauna akan mutane ai shi ma fudulul kalam ne kuma hadithud duniya ne tunda ya ce wa yahdhar alwaqi'ata fi a'rabin nas wa yahdhar an yaquda fi hadith ad-dunya wa fudulin nas yayi khususi sai umumi shine tattauna akan mutuncin mutane karkai to ba ma wannan ba akwai maganganun da kawai dumama benci ne da majalisa kawai ai tafira ana ta kirta zance ana ta bane shi yadda aka ga dama to ya kasance a majalisar ku a wajen zaman ku akwai dan hudud in kuna tattaunawa ne akan siyasa tattaunawa ta zama mai ma'ana tattaunawa ta zama mai manufa idan kuna magana ne akan halin da al'umma take ciki ya kasance eh da manufa domin an gama ya kasance za a ɗauki izina da darasi ba kawai majalisa ta farke da gaddama wallahi ba haka bane wallahi kaza wallahi kaza shi yasa aka koyar da mu cewa ka bar jayayya duk da kana da gaskiya kai ne mai gaskiya to akwai ta goma shi na musamman da Allah zai maka gida na musamman ka sai ta ce aljanna saboda ka bar jayayya saboda sanin cewa waɗannan ƙofofin idan aka bar su a buɗe su suke kawo farakar alaƙa da lalacewarta da tafarbarewarsa a cikin mutane yanzu tsakani da Allah gulma nawa aka yi da annamimanci waɗanda suka bata tsakani gulma da annamimanci nawa aka yi wanda suka raba aure suka raba jituwa tsakanin ma'aiki da ɗan tsakanin wa da ƙani gulma nawa aka yi shi ya sa abin da ya shafi gulmace-gulmace da annamimanci masifa ce a cikin al'umma bayan da muke tunani ba masifa ce kuma duk wanda aka jarrabe shi ko ya jarrabi kanshi da tattauna a kan mutane to so da yawa sai ka ga mutuncinsa kullun raguwa yake a cikin mutane saboda aljaza min jinsil amal sanda kake kartan namun mutane domin ka rage mutuncinsu to kai yanzu ba mutane ne za su zubar maka da mutuncin ba a'a mai ba da mutuncin ne zai zubar da zai nuna cewa ba ka da kima Allah subhanahu wataala amma idan ka kare mutane ka kare kanka daga tattauna a kan mutane da cin mutuncinsu sai Allah ya kare mutuncinka an ruwaito daga magabata da yawa suna cewa mun san wasu mutane waɗanda wallahi rayuwa suke a cikin teku na aibu tare da su akwai aibubbuka da yawa amma lamma sakatu an nas sakatan nasu an arabihim da suka yi shiru ba sa magana akan mutuncin mutane ba sa wulakanta mutane ba sa gulman mutane sai Allah ya sanya wani shamaki ko ga aibun ma mutane ba sa gani suka ce kuma har walawa akwai mutane mutanen da a sai ka sha wahala saka gano aibunsu amma da suka su kwani dokin cin mutuncin mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya keta su sai su ɗan abu ɗan ƙarami sai a kan ba ma ya fito ya yi tawari a cikin mutane lisanuka la tadhkur bihi awrata imri'in fa kulluka ka fa kulluka awratun walin nasi alsun karka kuskura ka rika yawan sakin harshen ka kana ambatan aibun mutane kai in gabas ɗinka da yammanka da kudu da arewanka duka aibu ne ke tare da kai malam ya ce fa inna hu masara hakin nufusu ila ma zakart babu mamaki irin wannan baje kolin magana da ake yi zuciya ta kasance ta samu natsuwa tana jin daɗi ko ranka ya ɓace sai ka ga a majalisarmu da an zo ana tsira ana ƙyaƙyatawa sai ka kamar zuciyar tana so ta ce maka yanzu take samun walwala shine abinda da malam yake nufi zuciya wani lokaci tana son irin wannan tattaunawa da buɗe zance ya ce amma so da yawa min la ya hudu na tsoro a kan abin da bai da amfani ashe malam yana nufin idan za a tattauna a kan abin da yake da amfani ko da akwai nishadi a ciki to ai tayi babu laifi walahu aqibatul la tuhmad ko abin da yake karshen al'amarinsa zai da bada wata natija mai kyau to duk bai kamata ba ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن tafiyar ka zuwa makaranta tashinka idan an taso zamanka a majalisun karatu duka injimala ya kasance idan an kalle ka za'a ce eh wannan yana da alaka da ƙwar'ani wato maganganun malam suna mana ɗaurin minti ɗaurin minti sama da ƙasa bai barin maka wata kafa har tafiyarka har zamanka har komai naka a ce eh akwai alamar qur'ani akwai alamar kyawawan ɗabi'u akwai alamar tasirantuwa da abin da ake karanta na ilimi malam ya ce amma duka wannan abin da nake faɗa bayan da za a yi ka same shi sai da datarwa daga Allah wallahu almuwaffiqu li zalik Allah shine mai datarwa mai baka wannan kyautar mai malam yake nufi ai la haura wala quwwata illa billah saboda haka ka yi ƙoƙari ka nemi taimakon Allah ka nemi agajinsa domin ya datar da kai wannan shine karshen wannan babun idan Allah ya kai mu majalisi na gaba sai mu tashi a babu adabil qurra'i inda tilawatihim alquran mimma la yanbaghi lahum jahlu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ya azurta mu da siffantuwa da waɗannan siffofin na zuci da ɗabi'u na zahiri kamar yadda malam ya ambata ban so a ce malam da ya bayyana an riga an nuno shi a kyamara ba na so in karanta mana baitin anabnu falawa anabnu jala wa fallahu sanaya mata adu al'imamata ta'rifu ne oh. ko hajjaj kamar da hajjaj ya ce da ya zo iraki kar a hango kar a hasko sai in an ce ga wani shehi ya bayyana litar na nafsu fi tasawuri har zalikun shaykh kullu mana waye waye sai a ce to wani amma kun riga kun hasko kuma malam da yi dan amawale da zai dan da fuskar sa ga dan uwa mutumin arziki wanda muke kaunar shi yake kaunar mu kuma abokin karatu wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa baiwa ta bangarori daban-daban daga ciki akwai wannan natsuwa in kuka ga yadda ya zauna kowa ya kalle shi sau uku zai ga abu <laughs> sun marje ilbasara karrashe zai ga akwai natsuwar sannan kuma akwai san alkhairi ga al'umma akwai kokarin da himma wajen ilmantarwa allah ya kaddare shi da ya kawo mana ziyara a wannan majalisun irin wannan ziyara abun sha'awa ce kuma abun so ne Allah ya saka da alkhairi dama malamai suna cewa al'ilmu rahimun na ahiri su ma abota karatu ba zan ce ilimi ba tun da bani daga ciki ko ma abota ɗalibta suna da wani zumunci da yake hada su bayan zumuncin ko kasancewar su yan gari ɗaya ko sun yi karatu a waje ɗaya ko ma me ne to akwai wani zumunci na ilimi kuma So Allah ya saka da alkhairi akan makalla Allah ya kara ma rayuwa albarka yana da kyau mu tanji wasu kalmomi daga bakin malam malam Abubakar Abdulsalam baban gwale ya kawo mana gaisuwa wajen iyayen shi gaggagawa eh, to Allah ya maka albarka <laughs> eh, ƙwarai da gaske ban sani ba ko ya zo da gurasa amma dai an ce kuma tana tushe makogaro eh, <laughs> Allah ya saka da kare bismillah a kara makalla matso ta nan kusa ah, eh a ah, dan matso kaɗan saboda ma'aikin sojin الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يا جماعة sai ka da ya kamata mu tuna wani abu na namu na gaggawa muna zama kayan gaska ne shi da mutum da da da ya da riga kusayi saboda ta an da jinsu da alfa'ani na da ta yi da <laughs> mutum yi wurin lariya lokacin da wasu ne zai karatu a wani jama'a wata aya da ke karanta a cikin to da ni na tawo to to alhamdulillah ni na ji daɗin kwarai da gaske da na rufe wannan lokaci na wannan karatu da riba da kake za ka sake ba a tsari na zo zumunci da kuma shaida sauka ta alƙur'ani mai girma da aka yi a makarantar yasa a wasafi a nan dogarawa cikin a sauran

سيدنا أبو بكر العاتبي عليه رحمة الله الإمام جابور على الحرم إن كان ولديا إلا أن فتح مكة ومات بها سنة ستين وثلاثين عليه رحمة الله التأكيد من تقرأ karatu abu ne da matuƙar muhimmanci abin da ya fi muhimmanci kuma a karatu shi ne karanta da tabar mabara ko shakka ba mu da wani kuma ya kan cewa a ina wani a cikin shiyar da cikin mabara dama wani ba na wani suke sawa a matsayin maraba tsakanin al-mutaqaddimun da al-mutaakhirun shi ne mutuwar al-imam al Allah ya